Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu. Ina minka godiyata ga duk al'ummar da suke bibiyar mu a wannan tasha ta asar da wata sunna. Muna godiya matuƙa sosai ga masu son ganin bi shirye-shiryen mu da zarar mun daura ku danna mana subscribe sannan ku danna kararrawa. Shine zai ba ku damar muna ɗora shiri za ku gani sannan kuma ga masu son yin a musu hoto ko bidiyo muna yi kamar wanda taro wanda ya shafi sauka ko kuma abu dai na taro na abin da ya shafi addinin musulunci wannan duk muna yi sai ku tuntuɓi wannan lamba ga ta nan akan ga sai ku domin neman karin bayani sai ku kira bibiye mu kamar matan da kuke gani kamar suna kuka da kuma wannan da zan da kuka gani da kuma wannan eh, sallar zana'ida da aka yi wani ne wanda ake ce ma salele a unguwar kanawa wani matashi ne kamar da kuke ganin hoton shi kamar a cewa wanda bai samu tarbiyya ba ya samu wani bawan Allah mai suna Murtala wanda kowa ya zai shi ko da yaushe yana zuwa masallaci yana ma sana'ar shayi a nan unguwar kanawa daga zuwa rabon fada yana nuna musu abin da bai dace ba abin da suke wasa da suke bai dace ba kawai ya samu almakashi ya sussuka mashi a ƙarƙashin kafar shi ko da aka je da shi asibiti kafin a duba Allah ya ɗauki ran shi to wasu daga cikin mazauna wannan anguwa ta Kanawa sun bayyana mana yadda abun ya faru da kuma yadda suka ji sunana Ibrahim Mustafa to Allah yadda muka ji dai muna zaune aka ce mana gashi sai daga haurawan shi ko kunti biyu zuwa minti biyar dai ba ba aka ce gashi abin da ya faru don suna faɗa ya je ya shiga tsakanin raba raba kawai sai wancan ɗin wanda suka da abun na ɗin suke da koka cika Ko shi labarin wanda ya aika aika yana ira to gaskiya ba san inda yake ba shi ne saboda dan mun je a matsayin mu wanda muke wakilan shi wanda aka cika mu ce mana akwai yana cikin gida yana nan aka ce mana komai da komai mu yi hakuri sai muka aka bata ne dai matasa an taru sosai ana ji ba haka so sai muka ce muka fita aka ce a dan bari saboda mutane abin na ɗan hankali ya kwanta tunda mu an ce mun yana cikin gidan mutane suka wuce inda jami'an tsaro suka sai a mika shi shi ko da muka fita shi wanda yake haya a gidan ya canza mai kaya ya komai saboda mu ya yaudare mu ruwa ya wanda ya aiki aikan ya riga ya fita ya gudu sai inda yake ba shi ma ɗin wancan ɗin an zo ana neman shi ma ba san inda yake amma dai an ce mana shi wannan ɗin abokin dan shi ne abin da ke sa har yaje gidan ya samu mafaka tunawa wala isa akan kira da babban yaya abin ya faru shi ya zo ya raba fada ne fa kawai yaddara ko ta gan shi da suke suke aji daya tana biki ce ba za ka jira shi ba za ka zo wajen biki na ba ya zo sai sai da ana abin shiga tsakiya ya rawa wannan abin a shi ya ko da mun da yana nan a cikin unguwa yana sai ya shani shi gida ya ka ka karɓi fita a da shi bai sani kawai sai cika wuka ba kuma hayaniya yake ba yaro yaro ciki ne wallahi kuma kyakkyawan kuma kuma mai fata da kai Allah ya jigan shi sunana Fatahu Idi Usman gaskiya bai da wani mummunan ɗabi'a ya abun da muka sani shine mutumin kirki ne yaron arziki ne bai da abokin fada anguwa kuma yana da ɗabi'u masu kyau wannan shine iya abun da muka sani a shi to mun ji takaici mun ji bakin ciki sosai akan abun da ya faru kuma kusan dukkanin mutanen anguwa suna cikin tashin hankali da jimami na wannan rashi da aka yi don abu ne wanda ba mu taɓa zaton zai faru ba kuma ya faru kuma akan yaron da ba a san shi da tashin hankali ba don haka muna nuna takaicinmu da alhini akan wannan abu da ya faru ya na mamma idris lokacin da ya zo ya zo ya same ni a gida da yake za mu je bikin wata kaurin mu ci wanda muka yi makaranta tare da ita sai ya zo ya same ni a gida ya ce ga nan ana ta jira na ban duba sai na ce na sa ruwa ne a bai. to so zan shiga bai in je in wanka sai ke ce mun da Allah an zo mu tafi da zai shigo gidan mu sai na ce mai a ka bari ka je ka samu yan tantu kan mu tare mu zauna a nan suna jiran mu to shikenan tafiyan da yi sai nake an kira ni a waya an ce mu wai na asibiti wani ya ci dan ba shi abin da na je na tarar na gan shi a kwance jini a cikin shi gaba ɗaya yana ta salati ina wayo Allah wayo Allah daga su ne ɗaya daga cikin yayan shi wato margayi mutala ɗin mun zanta da shi ya bayyana mana uh, wato halin shi mutala ɗin da kuma yadda suka ɗauke shi a gidan shi. Sunana Alhassan Sa'idu Musa kuma ina wajen sana'a mai sayar na sana kira cewa da zo shi ɗaya daga cikin ɗanina an soka mi shuka. Da na sami kira ce yi gaga zuwa asibiti. Da na je na ga halin da ke ciki sai na ɗan take tambayar me yake faruwa saboda ban san cikakken abin da ya faru ba. sai mun samu ɗaya daga cikin abokin shi wanda suka kai shi asibiti shi ne yake gaya min cewa suna tsaye ne suna wasa haka da shi sun zo biki sha'anin biki ne ya kawo su da yake abokanai ne tun na makaranta sun haɗu shi ne suna wasa haka sun rike juna to shi abin da ya sani kawai sai ya ji an nushe shi a baki shi abokin to sauran abin da ya iya cirin sai dai ya ji kawai ana cewa ana soka mishi wuka ya abin da na iya sani ke na cikin sirrin shi yanzu wani mataki za ku mataki duk abin da za mu ɗauka mun bashi yana hannun hukuma bar mu hukuma ita ne take da nauyin daukan duk wani abu da ya faru ba za mu yi daukan doka na mutum daga hukuma mun mika mu hukuma ta yi mana iya kokarin mu ta bi mu wannan bawan Allah hakkin shi dan mu ba mu yafe da tsakanin da Allah saboda mutala bawan Allah ne kanin mu ne yana daga cikin kannan mu wanda muke yaban shi saboda mutum ne mai hakuri mai hakuri bai fada da kowa sannan ga ladabi ga biyayya yana ɗaya daga cikin muna ce mishi kusan dukkan mu har muna kiran shi a matsayin sakataren mahaifinmu saboda duk wani abu da mahaifinmu zai yi na al'amari kafin ma ya kira wani daga cikin sai ya kira shi sannan ya zo ya mu haɗu mu wannan muna roƙon Allah ubangiji Allah ya kai rahama cikin kabarin shi Allah ya kyautata makomin shi don gaskiya mun yi rashi mai girma sannan kuma muna buƙatar al'umma ga duk wanda ya ga bidiyon mu ya yada shi ta hanyar group group na kamar whatsapp ga kuma abin da ya shafi su tiktok facebook hanyar dai sadar da zumunta ya kamata duk wanda ya kalli bidiyon mu ya yada shi sannan kuma ga masu son su kawo wannan tasha ziyara hanya a buɗe take za su iya tuntuɓar malam mustapha a hanyar ta hanyar lambarsa sannan su yi masa magana hanya a buɗe take in allah da kamar misali matasa kowa kowa kowa inda yana so ya kawo ziyara a wannan tasha hanya a buɗe take